Faduwar farashin gangar man fetur a kasuwar duniya na nuna kasashe masu dogaro ga man irin Najeriya sai sun sake shiri don fito da hanyoyin ciki gibin da hakan zai haifar a kasafin kuɗi da lamuran tattalin arziki. Tuni masana suka fara nuna muhimmancin faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga fiye da man fetur da suka haɗa da zuba jari a ɓangaren noma da ma'adinai. Salihu Lukuman masanin siyasar tattalin arziki ne. Ƙauyuka da birane za ka ga mutane masu ƙarfin jiki suna zaune sai zaman kashe wando yadda muke tafiyar da harkokinmu bai sa mun sa su a hanyar da za su je su amfana da kansu wannan ina ganin shi ne babban illa a halin da muke ciki jihohinmu in ba su zo abuja sun karbi abin da ake kira a location ba ba su da hanyar da za su samu kudin shiga wanda zai sa su iya tafiyar da harkokin gwamnati kowane ka gani a ƙasan nan namu zaka ga yana jira ne ya samu wani abu daga hannun gwamnati wannan shi ne kamata mu canja shugabannin addini ma na bada da shawarar hanyoyin da suke ganin za su fitar da najeriya daga kunci da zai kai ga dawowar fara a fuskokin al'umma rabaran shehu na ta'ala na gani in gwamnati ta yi nasarar tabbatar da gaskiya da daidaito hakan zai zama gwadamin farfaɗo da tattalin arzikin adalci da gaskiya shine abin da zai sa kowane shugaba ya yi nasara a cikin shugabancinsa mu sani cewa Allah ya bamu amana ko me muka yi mu sani cewa wata rana za mu tsaya gaban Allah za mu ba da lissafi yadda muka shugabancin mu ko nagari ne ko mugu wato ma'ana ko da dai da yake Najeriya na amfani da tsarin mulki ne ba harkar addini ba adalci zai iya sa mutane duka su gamsu da yanayin shugabancin da ake kina adalci yakan sa ƙasa da al'umma su ci gaba righteousness exalt a nation but sin is a reproach to any nation idan akwai adalci zai sa ƙasa ta ɗaukaka amma kuma zunubi yakan dawo da martaban ƙasa ta zube idan ana yi raba daidai ba ka bin damo hakika za a yi nasara Gwamnatin Buhari dai ta ce za ta bullo da hanyoyin rayar tattalin arzikin da zai yi tasiri kan al'umma. We have between 60 and 80 million Nigerians who are in poverty akwai kusan 'yan Najeriya miliyan 60 zuwa 80 da ke cikin kuncin talauci. Da haka ba za mu fasa mu na bada tallafin nan na naira dubu biyar biyar ga masu karamin karfi ba. In ji ministan labaru Lai Muhammad wanda ma har ya ci gaba da cewa. Help market women by giving them capital. Za mu ba mata masu hada kasuwanci jari ko mun tabbatar shirinmu na bawa yara abinci a makarantun firamare zai bunƙasa tattalin arziki misali a ce kowane yaro za a ba shi koyi ɗaya kullum ai kun ga gidajen kiwon kaji za su yi matukar bunƙasa gangar man fetur dai ta yi matukar samun koma baya da hasashen tattalin arziki a 'yan shekarun nan akan aza shi bisa dala saba'in da biyar zuwa da shida da yanzu ko gangar ta gangaro zuwa kusan wajajen dala talatin da tara zuwa arba'in Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. a kashe su ta hanya mai kyau. Wani ya kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sa.